assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan ku da kasancewa majalla tv ga wanda bai mana subscribing ba akwai jan rubutu da aka rubuta a kasan wannan bidiyo inda aka rubuta subscribe sai ka daure ka danna shi sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ka kasance a sahun farko na wanda zai ka samu sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake su na gode sha allahu yau za mu koya muku yadda mutum zai hana wani rinka sauraron magana da yake yi da wani a waya sau da yawa mutum zai yi magana da wani sai ya ji ta a bakin duniya ya dinga tunanin ai wani ne wannan wanda suke magana da shi shine ma ya wannan al'amari wani da zai natsi ya bibi abu sai ya ga ba haka ba ne sai ya dinga mamaki shin aljanu ne suka shiga lamarin koko a'a in sha Allahu ga magani za mu koya yawanci wanda suke wannan abu sukan karbi wayar wanda ya siyo wannan abu sai su shigar da wasu lambobi da kuma lambarsu a cikin wayarsa ta yadda a duk lokacin da yake magana ta yadda a duk lokacin da yake magana su kuma za su iya sauraron wannan maganar da yake da wani to saboda haka insha Allah wannan bidiyo zai nuna muku yadda za ka karɓi wayar wannan wanda kake zargi yana sauraron maganarka sai ka saka wasu lambobi a ciki in ka saka za su tabbatar maka da cewa shin wannan ne yake sauran maganar taka ko ko ba shi ba ne in shi ne yaya za ka yi ka yi kansil ɗin wannan abin da yake don haka sai ku biyo wani da fari mutum zai je inda yake saka lambobi in zai kira to bayan ya karbi koyar wanda yake zargin yana masa wannan abu sai ya sa star star afon sai ya sa star hash 21 hash sai ya sendin idan ya sendin za su nuna masa misali gani not forwarded boys kenan ma'ana ba su haron muryarsa haka fax wani saƙo ne haka shi ma ba a saurari haka rubutu ba a ya yaga an tabbatar maka da cewa ba a yi amfani da lambar ka ba a cikin wannan wayar ta yadda za a aika sauraron abuzancen da kake yi da wani saboda haka na tabbatar ba ka da matsala da wannan wanda kake zargi shi ke sauraron zancen da kake yi to misali idan kuma sanda ka duba ka ga cewa haka ne ga lambar kanin ka tabbatar <coughs> shi ne yake wannan sauraron zancen naka to ga yanda za ka kansila abu cerca dele não está aqui, cerca dele não hash hash 21 hash cerca e sende hash não and call for warning erasure was 664 ma'ana wannan tsarin da aka saka na yadda idan kai magana wani zai datse ta ko kuma shi ma zai rika saurara yayin da wannan saurara ta saba ta shafi wancan mai saurara ba na da cewa ga shi nan an goge wannan abu har shi kenan ka kare kanka daga ci gaba da wannan sauraron maganar taka da wanda kake zargi maka tabbatar shi din ne yake yi saboda ya sai ka taka azan a duk lokacin da ya tambaye ka wa ka san da ya faɗa masa muna fata idan wannan bidiyo ya burge ku za ku danna alama subscribe ga wanda bai yi na subscribing ba sannan ya danna alama ƙararrawa domin ya kasance a sahun farko wanda zai rika samun sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake su sannan za ku iya yin sharing da like mun gode